Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na hantsi na yau ranar Juma'a goma ga watan Disamba. Cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya na shirin kafa wata hukumar da za ta rika kula da bayanai na ƙasar da kuma abubuwa masu alaƙa. Daga jamhuriyar Nijar kuma za a ji tsokacin wasu masu ruwa da tsaki. kan babban taron da shugaban amurka joe biden ya kira kan buƙatar kare tsarin demokaradiyya za kuma a ji yadda 'yan najeriya ke ganin tsarin nan na shari'a ta yanar gizo da aka kaddamar kwanan nan kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin yanayi juyi da aisha ma'azu ke gabatarwa sai kuma ra'ayoyin wasu masu mu amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar, tare da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Alhakin jagorancin yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish a Iraki, a yanzu ya koma daga hannun Amurka da ƙawayenta zuwa ga jami'an tsaron Iraki. Jami'an Iraki suka sanar da haka a sanyin safiyar jiya Alhamis. suna masu cewa dakarun Amurka da na ƙawance za su kasance ne kawai don bayar da tallafi kamar yadda aka bukata. Za a ci gaba da yin haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron Iraki da na ƙawancen ƙasa da ƙasa, kana matakin ba da shawarwari da tallafi a cewar Manjo Janar Sa'ad Man, shugaban hukumar tsaro da yada labarai ta Iraki. wanda ya shaida wa manema labarai a cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta suka fitar. Mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta rundunar ta sojojin Iraki laftanal Janar Abdul Amir Alshamari ya ce lokaci yayi. Al-Shamari ya ƙara da cewar sojojinmu sun nuna iyawarsu na ci gaba da fafutukar 'yan ta'addan Da'ish. muna sa ido a nan gaba tare da begen samar da kwanciyar hankali tsaro da wadata ga maza da mata na iraki mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka Ned price ya faɗa a jiya alhamis cewa amurka ta fusata da rahotanni da ke nuni da cewar sojojin mayammar sun tattara tare da kashe wasu mutane goma sha ɗaya a yankin Sagai da ke arewa maso yammacin ƙasar. An zargi sojojin da harbin mutane tare da ƙona gawarwakinsu, an gano gawarwakin ne a wani ƙauye. Hotunan bidiyo da ke nuna gawarwaki da aka ƙona na yawo ne a shafukan sada zumunta. kuma wasu kafafen yada labarai sun buga hotunan ciki har da tashar labarai ta Myanmar na. mun fusata da rahotanni masu sahihanci da suka ruwaito cewa sojojin Burma sun ɗaure wasu ƙauyawa goma sha ɗaya da suka haɗa da yara a arewa maso yammacin ƙasar Burma tare da ƙona su da ransu a cewar Price. Ya sake nana ta kiran da Washington ta yi na sojoji da su kawo ƙarshen amfani da tashin hankali da kuma sakin waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. Tun bayan da sojoji suka yi juyin mulki na ranar ɗaya ga watan Fabrairu, an gano gawar wakin ne a wani ƙauye da ke Sagai, yankin da aka yi ta gwabza ƙazamin faɗa tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindiga masu adawa da mulkin soja suka kafa. In ji mazauna yankin waɗanda suka ce wasu daga cikin waɗanda wannan abin ya shafa an kashe su ne suna raye kuma aka ƙona su. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka na tsammanin haɓaka gabatar da rigakafin COVID-19 tare da buɗe kashi na uku na allurar Pfizer ga mutane da ke da shekaru goma sha shida. Amurka da sauran ƙasashe da yawa tuni sun buƙaci manya da su sami abin ƙarfafawa don haɓaka rigakafi watanni bayan rigakafin farko. A cikin Amurka maganin Pfizer shi ne kawai zaɓi ga yara da matasa. Hukumar Abinci da Magunguna ta Amurka a jiya Alhamis ta share ƙarin kashi ga waɗanda shekarunsu suka wuce goma sha shida zuwa sha bakwai kuma cibiyar kula da yaɗuwar cututtuka da sauri sun amince da haɓakawa ga waɗannan shekarun sai dai ba a bayyana ko matasa za su karɓi allurar ba. mu kawo maku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi najeriya inda majalisar dattawa ke shirin kafa wata hukuma wadda za ta rika kula da bayanai na kasar da abubuwa masu alaka a yayin da wasu kuma masu ruwa da tsaki ke ganin wannan ba shine ke gaban kasar ba madina dauda gare ki. riga an yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu har an buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a. Wannan doka da sanata mai wakiltar Taraba ta tsakiya kuma shugaban kwamitin kula da manyan ayyuka a majalisar dattawa Yusuf Abubakar Yusuf ya kawo zai taimaka wajen kafa hukumar da za ta inganta kimar Najeriya a idanun duniya ta kirkira da kiyayewa da sabunta bayanai da kidayar kamfanoni a Najeriya da kuma samar da tsari mai inganci don daidaita ayyukan hukumomi da suka shafi kasuwanci. To ko ta yaya hukumar za ta gudanar da ayyukanta Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske. Duk information da yake zuwa daga gwamnati ya tabbatar information ne da yake mai amfani da yake za a yadda da shi da yake mutanen Amerika mutanen a uk mutanen china da sauransu za su yadda da wannan ba wai irin information da ake cewa wannan information na najeriya ne ba masu wannan information ba mu yadda da information din ba misali yau idan aka tambayi nnpc crude oil din nan yau nawa suka pompa aka je aka tambayi dpr aka je aka tambayi bureau of statistics aka je aka tambayi opec duk za a samu figures daban-daban to ba irin wannan muke so ba so kudirin nan za ta zo ta tabbatar da idan aka ce abu kaza ne to duk inda ka je a najira abu kaza ne shi kuwa ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kuma sanata mai wakiltan kano ta tsakiya ibrahim shekaru ya yaba da wannan kudurin dokar inda ya bayani kamar haka bisa ƙa'ida da doka duk shekara goma ya kamata a yi census a yi kidaya amma daga sanda aka yi na shekara ta 2006 ga 2016 ta wuce ga kuma muna ta tafiya ba a sa lokaci ba yanzu sai dai kowa ya ta hasashe mun kai miliyan 200 wasu ce miliyan 200 da kai wasu ma su ce ba mu kai 200 ba duk wannan yana daga cikin illoli so yanzu abin da muke ta kokarin ko kuma wannan doka ta kokarin yi shine yaya za a yi duk cibiyoyi da suke kula da irin wannan adana bayanai a samu ta cibiya guda ɗaya aiki ne mai girman gaske. To sai dai ga mai fashin baki a al'amuran siyasa da gudanar da mulki Abubakar Aliyu Umar yana ganin wannan hukuma ba ita ce abin da 'yan ƙasa suke so ba a yanzu. Ai yanzu duk ƙasashen da ka sani na duniya Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da martabata ta zube a idanun duniya ko gwamnati ce ta yi magana shauran ƙasashen waje ba amincewa suke ba bare kuma a ce wai wani majalisar dattawa su waɗannan ai ruwa ne ya ƙare ma ɗan kada bai gama wanka ba ga babban matsalar da ta damu mutane rashin tsaro tsaro fatara da talauci da yunwa da mutane mutane ba su iya cin abinci su uku a rana wanda ma suke iya cin abinci su uku ya wuce talaka bugu da ƙari mutanen da ake ta kashewa a sanadiyar rashin tsaro na 'yan bindigan nan gwamnati ta kasa komai a kai shi ya fi dama mutane idan aka samu aka yi maganin wannan duk wani abu kuma da zai taho mai sauki ne ba sai ta yi wani kirkiro wani abu na daidaita bayanai ba sannan kasashen duniya za su kalli martaban najeriya idan an kafa wannan hukuma za ta samo kuɗaɗenta na shiga da za ta gudanar da ayyukanta da kan kanta ba tare da wani tallafi daga bangaren gwamnati ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuwa gaida Madina, yanzu kuma ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yanke hukunci. kan ƙoƙarin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kare wasu takardu daga kwamitin majalisa da ke binciken tashin hankali da aka yi a babban birnin kasar a ranar shida ga watan Janairu. Alkalan guda uku sun ce ajiya Alhamis akwai bukata ta musamman ga 'yan majalisun dokoki su samu takardun da kwamitin ya nema. amma Trump ya nemi a toshe duk wata dama da za ta ba su izinin ganin takardun har da yin amfani da ƙarfin zartarwa. Kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewar umarnin da ya hana hukumar ajiyar kaya ta National Archive mika takardun za ta kare ne nan da mako biyu ko kuma lokacin da kotun koli ta yanke hukunci kan ɗaukaka ƙara da ake sa ran tsohon shugaban ƙasa donald trump zai shigar To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda wasu masu ruwa da tsaki ke tofa albarkacin bakinsu game da babban taron da shugaba Joe Biden na Amurka ya shirya na kare tsarin demokaradiyya a faɗin duniya. Salamu Barma gare ka. la'akari da yadda wasu bayanai ke gwada alamun yunkurin shimfiɗa mulkin kama karya a wasu daga cikin ƙasashen da ke ikirarin imani da demokradiyya a matsayin salon mulki ya sa shugaba joe biden shirya wannan taro domin nazari akan wannan al'amari da ke mafarin rikita-rikitar da ake fama da ita a yau a duniya jamhuriyar niger na daga cikin kasashen da ke halartar wannan taro da ke hada kasashe kusan 100 saboda haka wannan zama ke daukar hankalin 'yan kasar dan jarida kuma jami'in fafutuka abdulrazak ibrahima na kallon wannan taro da mahimmanci demokradiyya iko ne na 'yan kasa saboda kasa domin 'yan kasa sa a ce su ne abin gwaji akan abin demokradiyya sai dai mu wasu shagabanni na afirka sai suna aiki da ita tankar wani abu wanda zai ba su dama su su hau kan talakan abin sun ga dama kamar za a dawo ragwancan iko na farko an ka sani na jahilci wanda aka cima munar shi wanda da mai iko shine ke yin abin da ga dama shi ga cin karshe baka yau su nan su a ƴaƴansu suna gado wuraren su don su gobe su dawo su yi mulkin mutane haka shi ma wani dattijo malam salisu abba ke da irin wannan ra'ayi ko yake yana ganin jahilcin jama'a ne ke baiwa wasu shugabanni damar jan ragama ya sauransu a maimakon a hanyoyin doka har yanzu mutane kan mutane bai waye ba menene demokrasi ko abin shi da ya ga dama da yake hal yanzu akan sunan demokrasi ita ku demokrasi da aka ji ana wadi rayuwa ce ta dan eh, incin kan kai kan samu kai talaka ka faɗi abin da ka ga zai iya mai anhwani amma ana iya dawowa bisa hanya a ƙara dai lissahi wayewa mutane kai ne saura a ƙarshen wannan taro na tsawon wuni biyu mahalartan za su tsayar da shawarwarin farfado da ingantacciyar demokuraɗiyya ta gaskiya dalili kenan ake ganin ya zama wajibi amurka da ƙawayenta su ginda ya tsauraran sharuɗa domin baiwa talakawa damar samun irin walwalar da ake mora a kowace ƙasar demokuraɗiyya sauran ƙasashen afirka suna bugun gaba ne da ku da cewa su suna ƙasashe na demokuraɗiyya don suka samun tallafin ƙasashe masu ƙari ba ba kuɗi saboda demokuraɗiyya kuma ka zo ka cin wani demokradiyya mutunci kin sa a ce yanzu idan za a baka kuɗi idan baka bi ba za mu bibiya ka tsawon watanni kaza ko shekaru kaza idan baka bi ba mu iya kanmu da ka hudu mutakar tunda mu muna baka saboda demokradiyya shugaban kasar Niger Mohammed Bazoum da ke halartar taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a yanzu haka a birnin New York na halartar taron demokradiyyar da ke gudana ta yanar gizo a jawabin da ya yi a wunin farko na wannan haduwa ya bayyana gamsuwa da wannan tsari na shugaba Joe Biden da ke hangen tsabtace tafiyar kasashe. Yana mai alfahari da ci gaban demokuraɗiyyar da aka samu a niger inda ya hau karaga ta hanyar zaɓe bayan wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ya kammala wa'adin da kundin tsarin mulki ya ƙayyade. Wato karon farko da irin haka ke samuwa tun bayan da ƙasar ta samu mulkin kai a 1960. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To a gaida Suleiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda ake ci gaba da cece kuce kan tsarin shari'ar nan ta yanar gizo da aka kaddamar kwanan nan Halima AbdulRa'u gare ka. A farkon makon nan ne dai gwamnatin Najeriya ta kaddamar da tsarin zaman sauraron shari'a ta yanar gizo a cibiyar kuje wanda ke zama wani mataki na inganta bangaren shari'a rage jinkiri a sha'anin shari'a da rage cunkoso a cibiyoyin gyara hali na fadin kasar. Sai dai masanin shari'a barista mai nasara kogo na da bayani a game da yiwuwa ko akasin aiwatar da tsarin a Najeriya. Magana yin shari'a da na'ura da mai kwakwalwa ko kuma yin shari'a ta yanar gizo sashe na shida na tsarin mulkin Najeriya idan aka hada shi da sashe na 230 zuwa na 304 sune suka fito da bayanin akan tsare-tsare yadda za a tafiyar da harkokin shari'a a Najeriya. Idan ana so a yi wannan to dole sai an gyara gaba daya al'amuran da suka shafi shari'a na kasar nan kuma kamin a yi wannan sai ya zama na an kawo na'urori na zamani waɗanda za a rika aiki da su tun daga na'urorin da yake ba sai alkali ya sa hannun shi yana rubuce-rubuce ban ana yin jawabi da kuma abubuwa daban-daban da za su taimaka to aiki ne mai ja domin ba mu da yanayi da kuma na'urorin da za a iya aiki da su a yanzu da yawa waɗanda za su mori waɗanda su ne 'yan boko da kuma waɗanda suke suna a birane za su iya siyan na'urori da za a iya haɗawa waɗanda wannan tsarin zai yi aiki talakawa waɗanda suke gan ƙauyukan mu ba su da kuɗin da za su iya sayan abubuwan da za a iya har haɗawa har a iya nasara akan irin wannan abu dan najeriya dai na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da wannan tsarin sunana halliru abdullahi maraya babu shakka shari'u sun yi wa kotunan najeriya yawa wannan magana ta cewa za a rika zartar da hukuncin shari'a ta hanyar amfani da na'urar zamani wato musamman ta yanar gizo abu ne mai kyau in dai babu wani cikas a ciki a musamman kamar mu najeriya muna da cikas na rashin karfin network sannan kuma ga matsalar wutar lantarki to amma in an samu hanyoyin da za a magance waɗannan abubuwa to babu shakka abin ai maraba da shi ne domin duk duk sanda ya zamana an yi jinkiri akan zartar da hukunci to babu shakka a dukkan bangarorin da wanda ake kara da wanda yake kara wato sun samu jinkirin adalci kenan ana da wani abu ake ce mashi logistic problem sai ka gani ko su daga gidan yarin sai ka gan cewa babu mota ko kuma akwai matsalar mota wanda zai dauko mana su wa'annan wa'anda ake tuhuma daga gidan yarin zuwa kotuna gaskiya wannan kafofin sadarwa na zamani din yana da kyau sosai aka yi shi haka cewa su wayanda aka tsare suna can gidansu na gyara da mu kuma muna inda muke. A lokacin kaddamar da tsarin zaman kotun ta yanar gizo, ministan shari'a kuma Antony Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya jaddada mahimmancin tsarin yana mai cewa zai rage yawan kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ke kashewa wajen jigilar waɗanda ake zargi da laifi zuwa kotu a zahiri kuma za a yi amfani da kuɗaɗen a wani fanni na daban don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Tun kafin bullar cutar cutar coronavirus ne 'yan Najeriya ke korafe-korafe akan jinkiri da ake fuskanta wajen zartar da shari'a a kasar. Lamarin da ya ƙara tsananta biyo bayan bullar cutar Corona coronavirus Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaishe ki Halima, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo a Frik a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗanyen shakata da wannan. a gaida Aminu Ala yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da wannan shiri. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. shirin yanayi da muhalli zai yi duba a kan ranar ƙasa ta duniya wato World Soil Day. Kuma a dalilin haka ne na zanta da Dr. Zainab Nuhu ta tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero da ke Kano wacce ta yi tsokaci a game da mahimmancin wannan rana. farko dai na nemi sanin mahimmancin wannan rana kuma ga abin da ta shaida min. Wannan rana na ƙasa na duniya yana da mahimmanci saboda sani a tunatar da amfanin ƙasa. Ƙasa na da nan tun bil adama amma akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a kan doron ƙasa da ake so to kuma in ba a yi amfani da shi ta hanya mai kyau ba ana iya asara ko kuma a ɓata ta. Yanzu misali misali kamar a ce zarzarewan ƙasa ko kuma ambaliyar ruwa misali kaga yana da alaka da ƙasa ya lalace kuma wannan alaka haka in ka lura ba kawai ƙasa ya lalace ba ne ta wani hanya ya shafi ɗan adam har ma da hanyar samar da abin da zai ci. A kowane shekara an keɓe biyar ga watan Disamba a matsayin rana na ƙasa na duniya wannan rana dai an keɓe ta ne saboda na farko a san menene ingancin ƙasa ga bil'adama gaba ɗaya da kuma sauran halittu da ke cikin ƙasa kuma wannan rana an keɓe ta saboda a ga ta wasu hanyoyi za a bi a yi tattalin wannan ƙasa tun da dai amfanau ne ga ɗan adam. Menene taken ranar ta bana? To taken rana na ƙasa na wannan shekarar shine a dakatar da ƙaruwan gishirin da ke cikin ƙasa kuma a inganta ƙasa don samar ya amfani ga tattalin arziki ta hanyar noma. a wani bangaren kuma ɗan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar sada Anka a wata hirarsa da abokiyar aiki Baraka Bashir ya ce an samu raguwar gurbataccen iskar gas kamar yadda masana suka bayyana a taron sauyin yanayi na duniya wanda ya gudana a Glasgow. kusan kowa ma yana yin abin da ya kamata dai a rubuce a tun da tsare-tsare ne da za a kawo a aikace a ne muke cewa to wannan a rubuce ga abin da ya faru. duk ka'ida kafin mu tafi mun karanta mun gani ta kai rahoton ta tun daga dubu biyu da sha biyar ko sha takwas har zuwa lokacin da suka kai wannan tsari da kuma jaddada alkawuransu na rage dumamar yanayi a Najeriya da kuma gurbatarsa domin a da inda rahoton ya nuna na Najeriya cewar kashi sittin da biyu zuwa ko da biyar ne na dumama da ko kuma gurɓata yanayi akan harkar makamashi ne. Amma a su sun nuna cewar ya ragu sosai kuma da aka je shugaban ƙasa ya je ya jaddadawa cewa za su rage. Shi kuma masanin kimiyyar ƙasa da harkokin noma daga ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi mini bayanin nasabar matsalar sauyin yanayi da yanayi musamman ma a yankin Sahel na Afirka. to duka wannan illoli ne na wannan canjin yanayi da kuma abin da shahi kaman sabkowa damuna muna da dai kowa ce kasashen sahel kuma yanzu kowa ya tabbatar da cewa saboda wannan matsalar canjin yanayi damuna tana sabka da wani irin salo wanda ba a sani ba a baya yanzu ana ganin cewa damuna tana iya ta yi gaugawa zawa to amma kuma ka gani ruwan baya zama to kamar da aka sani a da wanda yake bin girman albarkacin noman da ake ake sawa za gani cewa yanzu cikin ɗan lokaci kaɗan ne ana yin ruwa masu yawa wanda suka yi ruwa ma na baya kamar yadda kwararru bisa kan hangen yanayi suka gwada ya ƙasashen mu zaga an yi ruwa da yawa a lokaci kaɗan kuma ya zo da ƙarhi inda zaga akwai illoli da yawa wanda ke kawo bisa kan mahalli bisa kan gonakai bisa kan makiyayoyi bisa kan eh, gurin zaman mutane inda sosai zaga ya ambaliya ya bana kaga an ka ɗauka bara da bana damuna sabkata ta sa mutuwa mutum kusan 200 a Nijar wanda yake ambaliyar ruwa ce ya kuma kan wanda ko gidaje ne wanda suka zube sakamakon ambaliya kuma ya kashe mutane. To duka wannan alaƙa da za a iya yi da kasashen Sahel da wannan taro kusa kan canjin yanayi. Bancin haka kuma shi kan shi bangaren eh, Sahel ya zamanto bangare ne kaman a lissahin da ƙwararru suka yi wanda kamar bai cikin bangarorin duniya wanda suke kawo illai canjin yanayi kamar wannan hayakin wanda ke kawo shi ne ke kuma a yi canjin yanayi. mai sauraro ta haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako? amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma baraka bashir da ta taimaka wajen samun nasarar wannan shirin da bakin namu dr zainab nuhu umar sale anka da dr abubakar mamman manzo sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi a gaishe Aisha yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kan kira kuna aje mana. Mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebbi Najeriya mazauni wari abin da zan sa na aika na kan waɗannan 'yan bindigar da suka kona al'umma a cikin mota bus su duba su gani rayuwa gare su yadda suke gudun rayuwarsu idan sun ga jaman tsaro ka a kashe su haka nan waɗannan bayan Allah suna son rayuwarsu wallahi sai kun yi kunya duk wanda an da hannu ga wannan abu wanda ya kashe bayan Allah ba su ji ba su gani wallahi sai ya kunya duniya da lahira Allah ya san musu waɗannan bayan Allah don kawon ga aiki wanda za ku albarka ba duniya da lahira kuma sai kun ga wushin Allah kuma ranar gobe kiyama ku gaba da azabar da Allah zai muku ko azabtar da su kuma su san shahada wallahi su aljanna sun kai da Allah in sha Allah da nan ba Allah aljanna sun kai in Allah su yadda ko kuma za ku kuma duniya ta hira dan ba ku ji daɗi a nan duniya Assalamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amerika. Sunana Ɗanlami Jaiba Tagara jihar Maija, Najeriya. Ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi na Najeriya. don Allah don annabi saboda mun talakawa mun shiga matsala wanda zai tashi daga Kano ya zo nan jihar Neja ko kuma ya zo Kagara sai ya bi ta Abuja sannan ya zagayo ya zo nan ta gina sannan ya zo nan Kagara. Magana Ibrahim Isa Gunki ba Allah mai roƙo ga wannan gari mai albarka sai ko kemu ga mai girma gwamnati ke a cikin abu sarkin noman shinkafa ya gina gaba ɗaya. Mu mutane masarautar gomin dai a arewa lokacin zaman kyan state zuwa kai koke mu amina adalci mun zo dan barga 'yan shiga a yi muke mulkin wannan wurin amma yanzu ana sa nuna mana ba mu da kari ana sa aza mana tun yi Allah gwamnati ya yi adalci wannan fasara ta komo hannun mu dangin dan barga ba dan mu To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. alhakin jagorancin yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta Da'ish a Iraki, a yanzu ya koma daga Amurka da ƙawayenta zuwa ga jami'an tsaron Iraki. Jami'an tsaron Iraki suka sanar da hakan a sanyin safiyar jiya Alhamis. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Ned Price, ya faɗa a jiya Alhamis cewa Amurka ta fusata da rahotanni da ke bayyanar da cewar an yi wa wasu mutane kisan gilla a mayammar. Kana an ji cewar Amurka na tsammanin haɓaka gabatar da rigakafin COVID-19 tare da buɗe kashi na uku na allurar Pfizer ga mutane da ke da shekaru goma sha shida a Amurka. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi gaba ɗayansa sai kuma canza da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.